Laraba 22 ga watan Yuni shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa ne Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman karin su. Shekara ɗaya bayan sun koma garin nasu mazaunan barwa sun fitar da wata sanarwa kan bukatun su zuwa gaba karin haske a cikin labaran. Yara uku da suka tsira da gobar da ta rutsa da makarantar firamare ta FN Maradi an sallame su daga likita ko a wani hali suke ku biyo mu don jin ƙarin haske. A rahoton na musamman za mu taɓo batun kundin da haɗin gwiwar ƙungiyoyin fararen fulla suka fitar kan batun tsaro a yankin Sahel. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Hukumar da ke kula da tsare-tsaren hashi da umara koho ta bayyana jiya a cikin wata sanarwa tashin jirgin farko na shartar na alhazan bana a ranar 23 ga wannan watan na Juwan. hukumar ta koho na jan hankalin masu kamfanoni na haji kan su shirya alhazan nasu a cikin lokaci. bara a ranar 20 ga wannan watan mazaunan garin barwa da suka kaurace ma garinsu saboda rashin tsaro sun sake komawa wato inda suke tare da tallafin gwamnati yau shekara guda kenan da komawar tasu mazaunin suka gabatar da wata sanarwa inda suke kira ga gwamnati kan ya ci gaba da karfafa matakan tsaro don zaman lafiya ya dore a yankin gare kaɗan daga cikin sanarwar daga bakin alhaji ari kakakin mazaunan barwa da gida abdurrahman ya haɗa mana ga gwamnati da ta ci gaba da aikin ta na kiyaye da kare mutane da dukiyoyinsu a ko ina cikin ƙasa musamman ma a wuraren da suke fama fama da matsalar ta'addanci karfafa kwarin gwiwa na aikin jami'an tsaronmu a yankin shimfiɗar tafkin chadi domin tabbatar da kafa wani sansanin sojan ruwa kuma da ci gaba da shirin maido da ƙauyuka domin sauƙaƙawa mutane da suka ƙaura cikin ƙasarmu da kuma yankin difa musamman ma domin komawa wuraren su da suka saba da ci gaba a ci gaba da sake maido da hukumomin gwamnati cikin yankunan da ke fama da matsalar tsaro tare da buɗe ƙofa wannan yanki mai da hankali wajen gina ababen ababen more rayuwa na hanyoyi cikin yankunan da ke fama da matsalar tsaro da sauƙaƙa tsare-tsaren ci gaba a fannonin noma da kiwo da kuma ruwa. yaran na uku da suka tsira daga gobar da tallaku mai makarantar firamare ta kungiyar mata ta maraɗi a ranar 8 ga watan nuwamba na shekara 2021 an sallame su jiya daga babbar likita ta maradi yarin ɗaya da ke cikin su an mayar da ita a nan babban birnin yamai babban asibiti inda za a ci gaba da kulawa da lafiyarta matisa aido Mati Saidu ɗaya daga cikin mahaifin yaran da aka sallama ya bayyana ma Muhammad Mamman irin halin da shi yake ciki. Jiya yaro biyu aka saki da yake yaro uku ne rage guda da yake da kowane aiki na fata da ba ida mata ba an ta da ita mai jiya. Ko mu dai da kwai lokutan da aka bamu za mu dura zuwa ana in yaran ka san duk wanda wannan abin ya faru gare shi dole za a sai an samu na kasa gare shi. Ni yanzu yaron waje na ma musamman ba a iya sakin shi a ce a sake shi haka ya tafi ko da ta minti ɗaya ce sai ya faɗi in yana ma zamna haka yana iya faɗuwa sam a ce maka ya ɗauke rai gaba ɗaya sai can daga baya ya falko ya dawo to wannan an ce matsala ce ta kwakwalwa da ko wani magani na nan ana ba yaran sun ce kuma nan da wata guda ana iya aji a yi visit yaron a gani daga bakwai zuwa 21 ga wannan watan wata tawaga ta studio kalangu ta kai ziyara aiki a jihar talabere lokacin da suka isa balle yara shugaban tawagar kuma jagoran gidajen rediyo ya abokan hulɗar studio kalango zadabawa ya bayyana ma zainabu abdu ma'anar ziyarar tasu ga kuma abin da yake cewa Tun lokacin da Sido Kalangu na da shekara guda muke zagayawa domin kai ziyara gidajen rediyo da muke hulɗa da su, mu ga matsalolin da suke cin karo da su bisa ga hulɗar da muke da idan akwai matsaloli za a tattauna domin a magance su a wuraren da muke zuwa domin akwai wasu wurare da ba mu iya zuwa dalilin matsalar tsaro. Hulɗar da Sido Kalangu take da da gidajen rediyo ta shafi abu uku. Muna ba su kayan da suke aiki da su, ana ba su horo, to horon da muke son su ba ƙarfi. domin wanda ya koya ma aiki ya rage ma sauran aiki su iya aikin su tun da studio kalangu yanzu akwai shi yana iya tsaye da aiki idan ya tsaye da aiki muna son rediyo su iya aikin su sosai shine yake sa muna bada karfi ga bada horo ba haka muna bada wasu 'yan kuɗi domin su biya wutar lantarkin su nan da 'yan kwanaki al'ummar musulmi za ta gudanar da sallar layya a cikin gundumar kwanni jihar tawa farashin raguna sun dan sabka sabanin bara a wannan lokacin da suka dan hau kamar yadda wasu masu da ragunan suka shaida ma asumana musu arzika. da makiyaya sallah ta zaka daidai da zakkuwarsu kenan kaga dole dukiya ta ɗaran gwani amma duk da haka nan da suke mai man nan masu ɗan matsin nan gaskiya suna da yadda rasha shi ko babban rago da bakin na ɗari uku na ɗari na uku ana iya same shi ɗari biyu da hamsin amma ga kwanaki watan nan biyu sun ka wuce da suke makiyaya nan ba su dawo sosai ba ana iya samun rago har na ɗari hudu amma yanzu gaskiya ka sunna ne ka zuwa ina zuwa su ƙasar maraɗi so ina bangara ga ragon shakka ɗari hudu ba. Farashi bana baƙi abu mu samu ba masu zakkuwa. Abi ya zan duka daga 'yan karkara sai 'yan karkara na aka aiki da su. Suna hitowa daga kasashen waje sai na ta Najeriya, Ghana, Abuja suna zakkuwa su sai. To bana duk ba su zakka ba. A yayi sauki kwarai. Ko kuɗi ga mutane kuma dabba babu abincin da za ta samu ta wadata a samu mai gare ta mai da. tsarin da ke bada bayyanai kan farashin cimaka a kasar niger a fitowar shi ta ranar takwas zuwa sha hudu ga wannan watan a takaice farashin hatsi da na shinkafa bai sauya ba amma kuma an samu ɗan hawan farashi kaɗan a ɓangaren masara dawar gona ma ta ɗan sauka saɓanin satin da ya gabata ga dai ƙarin haske a cikin rahoton da rafi ta tayar ta shirya muna inda gungu muhammad dantanin ya fassara takaitattun farashi na buhun hatsi kilo 100 da buhun shinkawa kilo 50 da ake shigowa da shi suna yanda suke ranakun 8 zuwa 14 ga watan Yuni dangance da sai da hatsi bisa farashi mai rangwame da kuma daidaito tsakanin samun da ake masa da bukatar da ake cikin kasuwannin da ake bibiya a cewar sima buhun hatsi yana jika 29 da 50 inda a makon da ya shuɗe yana a jika 29 da 40 shinkafar da ake shigowa da ita ta buhu mai kilo hamsin yana a jika ishirin da biyu da rabi saɓanin jika ishirin da biyu rabi da dala sittin farashi na buhun dawa ya ɗan sassauta da kaso ɗaya cikin ɗari a makon da ya shuɗe ganin kyautatar samuwar da ake masa a cikin wasu kasuwanni a yanzu haka yana a jika ishirin da da rabi saɓanin jika ishirin da rabi da arba'in masara farashin buhunta na kilo ɗari ya ɗan karu da kaso ɗaya cikin ɗari saɓanin farashin da yake a makon da ya ya shuɗe dangance da karamcin samun da ake masa a kasuwannin da ake bibiya farashin buhu mai kilo 100 yana a jika 28 inda makon da ya shuɗe yake a jika 27 da rabi da 'yan kai. sabon kwamitin kungiyar ɗalibai cewa da iyonina ya yi rantsuwar ɗaukan jagoranci jiya talata 21 ga wannan watan kwamitin zai gabatar da ayyukan shi tsawon shekara guda inda zai ci gaba da kare hakokin ɗaliban da suke cikin jami'ar Bakin Bature Al-Mustapha shine sabon magatakardar kungiyar ta Union. Ya yi tsokaci ga 'yan jarida kan abubuwan da ke jiransu. a kaɗan daga cikin jawabin nashi daga abokanmu na kanal Niger. Muna da magoya baya da suke jiran a share musu hawaye akan koke-kokensu. Kuma waɗannan magoya bayan koke-kokensu a yanzu shine fi ɗauka hankalinmu. Ni a matsayina na sakatare, ni kiran da nake wa ɗalibai na ESN kamar yadda taken ƙungiyar yake gwagwarmaya da kuma cin nasara ina ganin yau idan mu haɗa ƙarfinmu za mu ƙwato haƙoƙin jama'a da suke jira gare mu kuma kirana shine akan haɗin kai domin mu rayu tare ba tare da takurawa waɗansu ba gurinmu shine kare haƙƙin magoya bayanmu kai har waɗanda suka marawa waɗansu 'yan takara baya babu bambanci kawai ana maganar kwamitin gudanarwa ne na ƙungiya mujallar da ke huta a hukumance cewa da journal official de la republique wata kafa ce ta tallace-tallace da kuma samun bayanai ga dukkan 'yan ƙasa musamman makan ayyukan da gwamnati ke yi mujalla ce da ke hutowa sau biyu cikin wata ranar ɗaya da kuma sha biyar ga kowane wata tun shekara ta dubu ɗari tara sittin da biyu uwar gida fatima ta da kite tsohuwar shugabar cibiyar ta yi ƙarin bayani ga kaɗan daga cikin abin da ta ce da rakiya ta gutsuro mana Mujallar da ke hutowa a hukumance mujalla ce hakikan amma ba kowace irin mujalla ba. Ba a iya zancen ƙasa mai cikakken yanci ba tare da mujallar da ke hutuwa a hukumance ba. Wata hanya ce ta tallace-tallace da kuma ba da labarai. Baya ga kasancewar ta kafa ta ba da labarai ga 'yan ƙasa tana da huskoki guda biyu da suka hada da kare hakkin 'yan ƙasa. Idan mujallar ba ta hutu ba dukkan ayyukan da gwamnati ke yi ba za su bayyana ba. Ɗari biyar ne ake bugawa rabin ana kai shi a bangaren ma'aikatan gwamnati tsoron kuma a bangaren masu saye shine muke ce ma bangaren 'yan ƙasa wanda bai shahi hukuma ba. Studio Talangu. An daga ranar gasar dokan kofin kwallon ƙafa da za a yi a 25 ga watan Juwan zuwa 9 ga watan gobe na shekara 2022 a cewar Adam Munkaila magatakar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta jihar Yamai. Dalilai guda biyu ne suka sa aka ɗaga gasar kamar yadda shi na masu lamatu kadiri. Akwai mayan bukukuwa biyu da ke alaka da wannan cin kofin ƙasa. A da bambancin wannan cin kofi na ƙasa ana buga shi 18 ga watan Disamba ko uku ga watan Agusta. Kwamɓulolinmu ana tsara su ne daga 1 ga watan Janairu na shekarar da ta wuce zuwa 31 ga watan Janairu. Shi yasa bisa tsari ya kamata a ƙare ayyukanmu kafin 31 ga wata. Baiwa dukkan wakilanmu a gasannin Afirka ma'ana zakaran cin kofin ƙasa da zai wakilci wakilce mu a wasan CAF da kuma gwarzonmu da zai wakilce mu a wasannin club club da zai hada zakarun kasashe daban-daban. Dalilin kenan muke so mu kammala dole kafin karshen watan Juni. Haka kuma yana da alaka da jadawalin shugaban kasa. An da 25 ga watan Juni sai muka lura shugaban kasa ba zai samu halarta ba ranar 25 ga watan Juni. Abin farin ciki shine akwai wata dama ta kafa da ke bamu damar zuwa har cikin watan Juni. yanzu sai rahotonmu na musamman. A shimirce kungiyoyi na fararen fulla hamsin da ke yankin sahel ne da kuma Afirka ta yamma suka haɗu a cikin wani gungu wato na rukuni na cewa haɗin gwiwar kungiyoyin fararen fulla na yankin sahel. Abdullahi Saidu shugaban kungiyar Rifat na ɗaya daga cikinsu ka ƙarin haske da ya matar Ahmed. Uh, Wannan rahoton na ba da aunin cin nasara da jan bayar da aka samu dangance da kariyar al'umma farar huda. Bisa jagoranci mafitar kai ɗauki ga agaji da kuma kokowa kan rashin hukuntawa. Binciken ya nuna duk da yawaitar ayyukan soja da ake yi a yankin na Sahel a ƙasashen nan uku ana ganin ƙazamtar yanayin kwanciyar hankali game da adadin 'yan farar hula da aka kashe wanda ya lumka a cikin shekara ɗaya. Haka zalika ganin adadin 'yan farar hular da aka kashe bisa ga aika aikar 'yan ta'adda wanda shi ma ya karu fiye da kaso 300 cikin 100 cikin ƙasa kamar ta Nijar. Idan muka ba da misali na ƙasar Nijar akan aika aikar tilasawar da aka wa talakawa na Inates a shekara 2020 wanda hukumar kwamitin ƙasa ga kare 'yancin ɗan adam ya zayyana kan rahotonsa har yau shiru ne. A cikin ƙasashen nan uku muna da mutum miliyan goma da ke cikin yanayin tsanantar rashin ijimaka. An kuka ɗau misalin Nijar fiye da mutum miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne ke fuskantar lamarin rashin kwanciyar hankali da kuma al'amarin fari. Euh, la de Game da zuba kuɗi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ke aiki a fannin jan ƙai, mi kuka shawarta ma abokan hulɗa na kuɗi na waɗannan ƙasashe. Bisa shawarwari ya wajaba a fayyace dalilan tushen rashin kwanciyar hankali kamar ta fuskar jagoranci, karamcin demokuraɗiyya, fuskar rashin aiwatawar siyasa ingantatta ga jama'a, haka zalika samun mafitar gaugawa ga kai ɗaukin bukatu. yau akwai dubaban makarantun boko da ke rufe to ai ba sai ya kai ga an ga rashin kwanciyar hankalin ya salwanta makomar matasa yaran mu ba da yau ba sa samun zuwa makaranta kana mun ba da shawarin ganin batutuwan tattaunawa da ake faɗa nan da can an inganta su cikin yanayin faɗar gaskiya bayan abin da aka tantance ko kun gabatar da wasu shawarwari domin waɗannan ƙasashe uku an ɗau wani alkawali na keɓe kaso 25 cikin ɗari na kuɗaɗen da aka aka tanada don kai ɗaukin jinƙai na ganin an baiwa kungiyoyi masu zaman kansu ONG na ƙasa. Wannan kudaden da ake basu a zaman da ake yanzu kudaden nan da ake basu kaso sufuri da ɗigo hudu ne cikin ɗari kacal. Kwamitin 'yan ƙasanci ya tambaya a tallafawa ƙungiyoyi na ƙasa da na gida don su kai dauki mai fa'ida. Don ku su ne suka fi sanin yadda al'amarin yake. Su ne suka hi kusantar al'umma kowace safiya don su samu su kai dauki na gari da ya dace al'amarin yanayi. adapté au contexte nan da muka zo karshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma za ni bar mu tare da salamatu kadiri dokin labarin sashen zabar mace a yi saurari lafiya sai